bismillahir rahmanir rahim umma ali kashi na goma sha takwas kolas umar suka fito harabar gurin neman faruk da dadi yi ta rasa ita dai ta san tabbas ba gizo suka mata ba tsawon minti kamar daya ta jiyo da hanzari ko me ta tuna uku ta kamo hannun ayatul dan allah kamar alfarma ka kai ni gidan faruk dan allah a natsaye ce umar ki daure ki nutsu ba fa su kika gani ba girgiza kai ta hauyi dan allah kamar alfarman nan bikin fa kan ya ƙarasa ta kuma bikin fa kan ya ƙarasa ta kuma kan sai shi da cewa dan allah numfashi ya farzar ba tare da dogon tunani ba ya ce mu je motarsa suka nufa suka bar harabar gurin kai sai gidan spark suka nufa kusan kamar tare suke dan gudu sosai ayatul ya yi cikin sa'a ko farin da a falo ba tura shi ɗaki ba lokacin da suka shigo gidan cikin kuka umma da ta ƙara gunsa tana faɗin farin kai ne dama kana raye shi ne ka guji muni da yaranka ka da adalci kenan kukanta kuma fashewa da shi gami da dora kanta cikin keken nasa tana rusar kuka mai tsuma zuciya laji yake tamkar ya ƙara sayar da shi ta kukan nata har cikin ransa yake jinsa yayin da shi kwa faruk dauriyar da yake ci ya sa ya kasa yin hawayen ya kasa hawayen da yake riƙewa ne suka fara zariya a fuskarsa yau ga umma da wani namijin ba shi ba ya ga umma kuka duk yadda zai yi ba zai iya daya ba zai iya ɗaga hannunsa ya share mata waye ba ranar da ya gaji ranar da ya guji gani kenan ya gwammace a ce ya mutu da ya ganta cikin hanzari umma ta mike ce gurin ayatullah hannunsa da rubuta kansa cikin yanayi na roko ta fara faɗin dan allah ta ka taimaka ka dubi girman allah ka sake ni ni mijina nake so ko me ta tuna ta mike ko da yake bai sake ni ba dama bai sake ni ba dama ko da mun ji ko da mun je kotu cewa za ta yi in zaɓa ko da mun je kotu za ta ce ni na zaɓa to ni shi nake so shi na zaɓa girgiza kai ayatul la ya yi umma karki min haka dan Allah ka take min haka in kika zaɓi wani ba ni ba baki min adalci ba masauraro kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing dan Allah ku je sabuwar YouTube channel ɗinmu mai suna Ashnan Multimedia ku dan danna mana subscribe sannan ku danna wannan alamar ta ƙararrawar sanarwa insha Allah very soon zan fara cika muku ƙayatattun littattafan Hausa a cikin ta wala gode a can wurin biki kuwa bayan an fidda Aisha tana ta surfa masifa yan uwan Ayatullah ne suka hauta da masifa ta zo ta bata musu biki da da tana son ta gudu daga auren sa umman da take gun bikin ce ta zo ta shigar mata da kyar manya suka sa suka sa suka bar gurin bikin yayin da umma aisha din ke ta faman kumfar bakin wallahi yaran sai sun gida na sanin ci musu mutunci da suka yi kai sai gida ta ja aisha da ke ta faman kuka wai an cuce ta dan dan me za a wa ayatullah aure bayan an san suna soyayya a gidan kawu a gida kawu na kwance na jin rediyo matar tasa da matar tasa da diyar tasa suka iso sai faman fada umman take hankalinta ta sheke yake tambayar lafiya mai ya faru cike da zafi take faɗa masa ‘ya'yan wansa ne suka ce musu mutunci a fusace mike saboda me mai kuka mai kuka musu sai a lokacin ya kula da aisha umma ta ce wai dan aisha ta zo gun bikin tana faɗin ita ba kyauta mata ba an aurar da mijinta a je zuciya ya au ai dole su yi mata koma menene ba dai ta zaɓi shahara ba sai ta je ta auri shahararre sai ta ta auri shaharar kuma umma kuka umar ta sa yanzu kai ma malam abin da zaka ce kenan yar ka ce fa yanzu in duniya ta ji ka ya ki auren auren ta wa kake tunanin zai aure ta shirye shi kenan gobe zan je in sami shi yaya a daura masa auren in ya zo ta zo a ta biyu kwabe fuska ta yi ni wallahi ba zan zauna da kisha ba kafin malam ya bada amsa umma ta ja ta cikin ciki tana faɗi to sai aka ce miki zaman zaki zaman zaki da ita ke dai a ɗaura ɗin yadda na zauna ne ɗaya ke na ke ma ke ɗaya za ki zauna a gurin biki kam an nemi ango da amarya an rasa kankace mene wannan biki ya watsa yan uwan ango suka nufi gidan da ango za su tare zaton su ko tafiyar su suka can sai dai gidan ba alamun ma ba alamun an shigo shi a satin nan su masu aisha sai gida suka nufa don zaton su umma ko jan ta tafi sai dai gar ni yadda suka baro shi a kulle hakan suka bar shi suka dawo suka tare da shi hankali ya tashi ga faruk karami da muhammad sai kuka suke wayar umu ba ta shiga kiran wayar gidansa ayatul suka nan ba ba sa nan tuna hankali ya tashi don zaton mutanen ko aisha ce ta sa aka sace amarya da ango yayin da aisha ke gida suka suna kitsa yadda za ta mallake la tuni batun ta sa batun ta sace amarya da ango ya kuma yaduwa a social media batun ta sace amarya da ango ya sake yaduwa a cikin social media cikin wasu lokacin da bai fi awa ɗaya da yaduwa da yaduwar zuwan ta gun bikin ba san ta da masaniyar me yake wakana wayarta da ake ta kira yasa ta dauka duba da dabi'ar ta duba da ba ɗabi'ar ta bane daga waya cikin faɗa take faɗin wai mene muryar ɗan jaridar ta ji yana faɗin yau hajiya aisha za mu so jin ta bakin ki shin da gaske ne kin tace tsohon saurayinki da budurwar da zai aura zumbir ta mike wannan tsohon wanda tsauruwan saurayin nawa kuma ta faɗa a ɗan ɓacin rai wanda ɗazun kika kika je kika rikitar kika je kika wa da biki cikin fushi take faɗin ni wallahi na tsani sharri ku na yan jarida sabida mene zan je zan je na sace masa mata ta ja saki kafin ta kashe wayar ta ta mita ta hauki tana faɗin ni matsalata da mutane shan wallahi yanzu in ba iskancin banza ba ta ina zan zan sace wani mabari wanda da ke so umma ce ta hannun ta kin ga kyale su zo ki ji malam yana zaune inda su umma suka bar shi motar yan sanda ta faka kofar gidan yan uwa ayatullah ne yan uwan ayatullah ne suka fito cikin mutunci suka gaida shi babbar yayarsa ayatullah din ce ta fara bayani dama kawa aisha ce dazun ta zo ta hargiza bikin ayata hakan bai ishe ta ba sai da ta sa aka sace shi har da matarsa salati kawu ya sa yanzu cin mutuncin naku da kuka mana bai isa ba shine har sai kun kawo hukuma wato dole sai kun nuna min ban isa ba ko girgiza kai anti maryam ta yi no wallahi kawu ba haka ba ne kowa ya san aisha za ta yi abin da muka ce don haka muka zo ita don haka muka zo in ta faɗi inda suke shi shikenan polis ɗin ce ta matso kusa da kusa ka ga dattijo aiki muka zo ba bata lokaci ba tana ina masifa ya hauyi ko ta kansa ba su bi ba yan sandan matan suka shiga cikin gidan masu kada da kuma da subscribe da like da kuma share wa sabon youtube channel dama mai suna ashland multimedia sosai umma ta ji tsoro ita don ita kanta ta zanda safkar 'yan sanda rantsuwa ta hau yi wa sa'ad maryam wallahi tun da suka kawo aisha bata fita ba kuma bata kirawo kowa ba da ƙyar sa'ad maryam suka yi kwambesin ɗan polis din suka tafi ba tare da aisha ba don cewa suka yi dole sai sun tafi da ita tunda ita ce suspect mafi ƙarfi kai sa'ad maryam su fito kawu ya wuce gidan yayan nasa sarai ransa bace yana zuwa ya hau kuka shi kam an tashi a ce a ce 'ya'yan cikinsa za su ɗauko wa yana ta faɗa akan wa 'ya'yan cikinsa za a ɗauko wa polis abba ya yi ta faɗa don shi bai ma san sun je gidan ba ya ce wa kawu ya yi haƙuri za su zo shi ma su ba shi haƙuri kuma tunda abin nasa haka ne tunda aisha ɗin ta dawo gobe jibi gobe ko jibiran juma'a za a ɗaura mata auren da ayatollah ɗin ya ga ta tsiya hannun ayatollah umma ta rungume gami da faɗin na faɗa ma ni ba matarka ba ce dama sanadin kana da wasu kana da wasu ɗabi'un na sai sa na amince zan rayu da kai amma tunda mai ɗabi'un asalin ya bayyana da shi da shi zan rayu ta faɗa cikin kuka faruk ne cikin rarrauniyar murya ya ce umma ki kalli ki kalle ni ba faruk din da kika sani ba ne aure na da ke ba mai yiwuwa ba ne in ma in na zauna da ke nauyi kawai za ki ɗaura min don allah ku fahimce ni zama na da ke shi zai fi zama na da ke shi zai fi samun damuwa fiye shi zai fi saka min damuwa fiye da rabuwata da ke da hanzari ta rufe masa baki ni kai nake so da kuma kai zan zauna kai ka bata bakin ka wurin yi min bayani kuka yi sa umu inda in dai ba so kike kuka yi saka wa umu in dai ba so kike ki ga damuwar ki ta samun bacin ran da zai kashe ni ba ki bar maganar auren nan dan Allah tun asali abin da na guda kenan a lokacin da na farfado dadi yake faɗa min kun bar ƙasar gawa ta kawai kuke jira ya taho da ita na san in har ya dawo ya ce muku ban mutu ba ko in buka dawo tare hakan zaki hakan zaki shi yasa na zaɓi mutuwa na zaɓi mutuwa na zaɓi in an ce na mutu don na zaɓi ɗin a ce na mutu don dukkan mu mu rayuwar farin ciki dadi ya ƙi yarda da abin da na zo da shi amma da ya gana cije haka ya haƙura ya girgiza kai ta yi ni abin da yake ni abin ya dama yanzu shine mijina yana raye mai ya faru a da ba shine ya dame ni ba shiru kawai faruk ya shi da kowa na falon kafin ya ce ummu kai na ɗaki don allah abinda kawai ya ce kenan ummi ta matso ta tura keken nasa da hanzari ummi ta sa har ta zo shiga dadi ya ce ki shiga in kika tura in kika takura masa ciwon su zai iya tashi cak ta tsaya har lokacin hawayen take wannan wace irin jarra jaraba ce ta rayuwa sai a lokacin ta hau kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalilin ɗancin sauƙin zuciyar ta kenan har yaya ummi ta zo har yaya ummi ta jiyo za ta bar ɗakin faruk ya ce ya ce ummu don allah ku kori ummu daga gidan nan kar ku bari ta zo inda nake shiru yaya ummi kawai ta ba ta ba shi amsa ba ta juya abinta da makulli ta kulla ɗakin ta kuma cire makullin a bakin ɗakin ummu ta zube tana kuka shi ma kukan ya sa daga inda yake sai dai ba zai iya ko da motsi ba bare ya bar inda yake zuwa inda take dan lashinta. ladi ne ya duba ayatullah da ke sai tamkar dutse ya ce gwanda tafi gida tamkar gwandaka tafi gida don kar a gaji da neman ka dare ya raba insha Allah za mu kokarin shawo maganta za ta fahimta to na gode kawai ya iya cewa kan ya bar gidan ransa cike da tashin hankali a yadda ya ga umma a yadda idanunta idaninta da yadda take acting ya tabbatar ba wai wasa take ba yana kuma jin shawo kanta zai matukar wahala a can gida kawo ko da ayatollah ya dawo tambayoyi kala-kala a takaice zayyana masa abin da ya faru mamaki ya cika kuma wai mijin ummi yana raye a sa kasa komai ya juyi kawai yake yi bisa gadon nasa zuciyarsa cike take da tunani marasa kan gado tunawa da yi aisha kallon ummi za su tashi hankalin su bisa rashin rashin dawowar yayar yasa ya sa shi ɗauko wayarsa ya fara kiran salma don ba zai iya tuka mota zuwa gidansu ummi ɗin ba buku ɗaya salma ta ɗaga ina umman take ina kuka ina kuka tafi ina kuka tafi ta faɗa duk lokaci guda a jiya zuciya yayi tana gidan su faru ta ki tauwa to mai ya faru salma ta tambaya a kasalance ya musu bayanin komai dukansu su ma sun cika da mamaki har ma da tsoro wai faruk bai mutu ba washe gari da wurwurin ayatullah ya bar gidan dan kanshi tun jiya bai wani yi bacci ba ya riga ya yanke shawarar zuwa zai yi ma zai yi komai umma za ta yi sai ya ɗauko ta mai gadin ma bacci yake lokacin da ayatollah ya iso buɗe masa gidan ya yi a hanzarta ya gaida mai gadin ya shige cikin gidan inda ya bar ta jiya nan ya tarda ta zaune amma tana bacci wato kofar ɗakin faruk da alamu da ta sha kukan ta bacci ne ya sace ta a wurin hannu ya kamo hannu ya kamo hannunta ya kamo taso. taso mu tafi ya faɗa a ɗan saurace ta da idanunta da idanunta ta ko hau ƙoƙarin ƙwace hannunta tana faɗin ni ina ma ni na faɗa maka babu inda zani dadi da ya ji su ne ya fito ganin ayatullah ne ya hau yi masa faɗa yanzu ba na ce ka je ka je ba za mu kawo maka ita faruk ba faruk fa bai da lafiya da ƙyar yake bacci yanzu in baccin yake ka masa adalci kenan ya tashi a firgice akila tsuru-tsuru ya yana kallon dadi shi sai ma duk kunya ta cika shi shi yasa ake gudun bin abin da zuciya ce zuciya ta ce don gudun da na sani zubin abin shi yasa ake gudun bin abin da zuciya ta ce gudun da na sani haƙuri ya bawa dadi sannan ya bar gidan kai sai gidansu ya wuce aiko tamkar jira ake ya dawo dadi ya aiko kiransa dadi ne da kawo zaune ya gaida su kafin Dari ya fara da jiya Aisha ta je gun biki kun haɗe kai da 'yan uwanka kun ci mata mutunci abin bai isa ba. Sai da kuka haɗa da ɗauko musu hukuma yunkurawa layi zai fara bayani dadi ya ce karka min wani zance da na karka min wani zance dan na yanke gobe zan ɗaura muku aure ko gobe zan ɗaura muku aure to ɗan dan kawun naku ya zo ya ce a bari sai wani satin tun da auren farin da zai fara ne yana son ya yi gayya don haka ka shirya zama da ita kuma matarka amma abba amma me na riga na gama magana kai ma lokacin da zaka auri waccan yarinyar alfarma ka nema in na kuma in ma kuma na kai ma alfarma nake nema ba wai umarni ba ba wai umarni na baka ba alfarma ɗin ce ban isa ka min ba sai idan kuma alfarma ɗin ce ban isa ka min ba sai ka faɗa min ta mau dadi ya kulle shi har da jijiyoyinsa dole ransa babu dadi ya ce shi kenan dadi allah ya bamu zaman lafiya amin suka ce ya bar ɗakin ransa kwata-kwata babu dadi ji yake tamkar ya faɗi kusan kwanan umma hudu a gidan su faru kullum tana kofar ɗakin ba wanda yake mata magana ita ma gaisuwa kawai ke haɗa su wai sai wani zubin in ta gaji da zama ta fara ma faruk da ke cikin ɗakin hira wanda duk hirar da hirar ta taɗinsa ce lokacin suna cikin barin ciki ita ala dole sai ta karya masa zuciya ya ji ya amince su ci gaba da zama tare yau bayan ummi ta fito daga ɗakin nasa zaton umma za ta rufe ɗakin kamar kullum sai dai ba ta rufe ba da sauri umma ta shiga yau a kan gado yake kwance a nutse ya ce dan gyaran labulen iska ta yi yawa da hanzari ta gyara labulen ya ce filan dan dago da kaina ta gyara filan ta yi sama da kansa sai kuma ta yi shiru ta kasa magana zauna zauna mana ya faɗa yana nuna mata gefen gadon da idansa guri ta samu ta zauna umma hannu ya kira sunanta da sauri ta daga murya ta sa tana nuna buƙatar hankalinta gare shi yake kin san wani abu girgiza kai ta yi murmushi kafin ya ce ban taba takaicin wannan ciwon nawa ba ban taba ji me yasa na haɗu da wannan kaddarar ba sai cikin kwanakin nan a da a kullum ina tunanin tawa ƙaddarar ce a haka ina fatan allah ya sa jarrabawar nan ta zama silar aljannata amma shekaran jiya zuwa yanzu kin san na fara tunanin ke kin sa na fara tunanin ke yasa ni me yasa kowa yake da lafiya yake zaune da iyalinsa cikin goshin lafiya sai ni ban san in faɗa miki duk abin da ya zo kaina amma wallahi sanadin abin da kika kin sa na kusa fita daga addini na ke sa ni damuwa marar adadi dagowa ta ya da ta kalle shi eh ba wai na faɗa miki bane don kawai ina son ki kyale ni da kika ganni nan na fi son rayuwar mu ta ɗore amma kadarar mu ta raba mu a shekaran jiya da yaya um ummi ta faɗan ina raye ji nake tamkar ba kamar tamkar bayani cikin farin ciki da doki na ce ta kai ni in gansu da a ce na san yadda zaki kenan da wallahi ba zan je ba da haƙura zan yi yadda kika mallaki yaran in har in bar miki su na san akalla zaki musu addu'a kuka ta sa to ya kake so in yi na faɗa ma ba zan yi rayuwa babu kai ba girgiza kai kawai ya kai ya umu babu wani da babu wani da ba za mu rayu ba babu wani ba za mu rayu ba wai sai da shi babu wanda ba za mu <laughs> babu wani da ba za mu rayu ba wai sai da shi ko kuma in ba shi mu ce ba za mu rayu ba ke misali ce kin rayu ba mahaifi ba kuma mahaifiya ki iya rike wasu kin iya rike wasu kuma ina tabbatar miki su ma din ko ba ke za su rayu kamar yadda a da kike zaton na mutu kika rayu haka yanzu ma za ki iya farin ciki ko da ina raye ne za ta kuma magana ya ce ni yanzu ba surutu ne na kira ki mi ba roƙonki zan dan girman Allah ba dan ni ba ki tausaya min ki bar ni wallahi hakan shi zai fi samun kwanciyar hankali ki daure ki koma gida ku yi rayuwarki da mijinki yana son ki ke makin kin sani bata kuma ba shi amsa ba ta miƙe ta bar ɗakin tana kuka yana kiran sunanta ko juyowa ba ta yi ba masu sauraro kada kuma da da subscribe da liking da kuma sharing don Allah ku je sabuwar YouTube channel din mu ma kuma na subscribe mai suna Ashnan Multimedia. Kai sai gida ta wuce su san masu kai ta murna don tun shekaran jiyan ba su koma gidajen mazajen su ba. Sun kuma kasa zuwa gidan su faruk din don su tuwo da umma din ba ta ce musu komai ba ta shige ɗaki ba ta tsaya duba wanda umar ko ba ta tsaya dubawa ni umar ko faruk ba ta goya ɗaya ta safa ɗaya tana yi waje muhammad ya biyo ta yana kuka ta rike masa hannu suka yi waje ba tare da ta tsaya ba da amsar tambayoyin da ake mata ba kai sai gidan faruk ta wuce a ɗaki ta tadda mami tana gyara masa gado yana yana yana ina ummu ta ce um, yana ina ummu ta ce ummi ce za ta koma gidanta shine ya tafi rakiya a jiya zuciya ummu ta sannan ta ce ni zan koma bayan ta dare na hannun nata gashi nan sun san sunansu gashi sun san sunan su umar da faruk ne in sun dan saba da shi kwana biyu zan zo in tafi da su tuni mami ta ajiye abin da take ta dauki umar farin ciki fal cikinta wai ita ke rike da dan faruk a nutsa ta kalli ummu kuma za su zauna yake ummu kuma za su zauna yake ummu ta e na e na hannun ake zai zauna wannan ne dai in ya farka ya ki zama sai a dawo da shi shine faruk ɗin Oh, shi ma mai ta o kuma kuma shine mai halin faruk din hannun muhammad muhammad umar ta za ta fice ya sa kuka yan biyun su yan biyun yan ce ta ce kyale shi in suna ganin sa sai sun fi zama murmushi ummi da ɗan rikici ne ba zama zai yi ba abin yaro bincika hannun hannun yi ya koma kun hajiya duk suka sa murmushi inda umma ta bar gidan ta jima a bakin layin a zaune don har sai da motar su faruk ta dawo ta gai ta dawo don ya san rikicinta da ya yi sa'a ma ta bar gidan hakan ya masa daɗi kamar ba za ta bar gun ba ta kuma miƙewa ta yi gaba abinta kafin ta tsare ɗan sahu ta koma gida ƙofar gida ta tadda ayatullah da alamu waya aka masa aka ce aka ce ta dawo yana ko ganin ta yana ta ce inda take a nitsa ta gaita shi kafin ta ce dan allah ka bari an ci mami magana tom ya ce yayin da ita kuma ta shiga ciki faruk ya yi murna sosai na ganin yaran nasa yaran nasa dadi ma haka san ba su yi zaton ganin yaran umar abokinsa ne ke tura keken yayin da dadi ke mara ke mara musu baya ba wanda ke magana cikin su don kowa jimamin abin da ya faru yake suna shiga yaran suka yi arba da su suna ta wasan su faruk ne dai canzo na bisa cinyar mami tana bashi madara da alamu kuka ya sha ya koshi faruk babba bai san sanda ya saki dariyar farin ciki ba umar karami ya yi yogunsu da gudu yana ta da keken faru ya dubi umar babba ya ce don allah ba ma kama don allah ba ma kama dariya suka yi duka ai ba sai ka faɗa ba wannan kawai rayuwar suka yi a cikin ummu amma kai ne kana nan kai ne ƙanana ke yawo kai ne menene ƙanana ko ƙanana ke yawo in ji daɗi murmushi faruk ya kuma yi ya kuma yi ɗora shi a cinya ya ce da umar babban umar ya dora masa shi faruk ya ce ya sunanka ya faɗa yana duban yaron da sauri cikin garanci ya ce umar sannan ya nuno ɗayan da ke cinya ya ce faruk sunansa kallon juna umar babba da faruk suka yi gami da yin murmushi dadi ya ce ashe takwarori ta muku muhammad ne ya matsa da gudu yana faɗin shi ma a ɗora shi ya faruk ya yaron ya kuma wayo kamar su kamar sa ummu sai fitowa take ikon allah wanda ta haifa ba su kama da ita ba sai kaninta faru karami da ke shan madara shi ma ya taso mami ta ce a lallai na yadda jini ba wasa ba ne yaron nan kin yi shiru ya yi kin yi shiru ya sam sai sa a kai shi gurin gun umarsa ganin yadda na yi kamar bai ci ta je gida ba kuma tun da bikinta ake zai fi kyau in ba sa taron na dan kwana biyu shi ya sa ma na kisawa a mai da shi ɗin murmushi faruk yayyake shi a sannan zai ware suke muhammad da umar faruk ya sa umar ya yi sannan ya sa ya ɗora masa faruk aiko yaron ya yi lub a jikinsa daɗi ya cika faruk shi ko ahmad tun tun da ya ji an ɗaura auren umma hani ya yi bakin ciki iya bakin ciki ya san ya yi rashin mace ta gari mace jajirtacciya ganin a koyaushe ya fita zuciyarsa a koyaushe ya fita zuciyarsa in ki shi take ya nufi unguwarsu umma wani zubin ma sai ya je kofar gidan sai ya hau salati ya sauri ya bargun wannan ya sa ya haɗa kayansa tas ya koma zaria inda yake masters ɗinsa a can don yana jin in har yana garin kano mantawa da umma ɗin zai masa wuya. kusan matakin da ya ɗauka ya rage masa kewar umma don kwada ya ji zai fara tunaninta yake ficewa ya tafi inda yake richard ɗinsa aisha kam rabanta take cike da kwanciyar hankali gami da farin ciki bilkisa ke raka ta yau masu dawo daga rabon bilkisa ta yi ta ce yanzu dai umma aure zaki dariya ta yi ga zahiri kuwa hmm, ki bari kawai ni da a ce isa tafi ina da wallahi tuni na aure shi da ba ma zan bi ki ba da ba ma zan bi ba ta din da kika sa muka tafi dariya aisha ta yi nasa biya aisha ta yi na sa muka fito kika sa muka tafi a a karki mun sharikin manta da nake miki complaint din ni zan tafi in bar gida in aka kwana biyu na dawo saboda ba na son isa kai kika ce kawai mu je mu yi fim din da aka mana tai yawwa to wai me yasa ba kya son isa aisha tambaya kwafa bilkisu dai bari kawai wallahi ba na son namiji dan jijji da kai ba faya min magana sai na sa masa wai shi ala dole introvert dan kawai yana ganin shi mai kyau ne dariya aisha ta sa ni kuma kin ga abin da ya sa nake son ayatullah kenan irin su ba masu irin su ba masu da lokacin wasu matan sai nasu matakar dan kamar ma tsoron kula masu tsoron kula mace suke yi ma dariya bilkisu ta sa aishi ya sa naga har ya je ya auri wata dariya aisha ta sa ita ma ba za ki gane ba ne dan dai ni din cusa masa ne akai ne shi yasa iye wato kin ma san baya son ki in ji bilkisu eh na sani amma ina tabbatar miki in har yayi kuskuren aure na ba boka ba malam sai ya ji ni din sai ya ji ni din kadai da ita zai iya rayuwa ki ma shaida ce wuyarta wuyar da mutum ya san wace ne aisha ta faɗa cike da kuri ke dai ki bi a sannu kar ki je wannan yarinyar ta kasa ki gurinsa don da alamu ba kyalle ba ce kin ga mu bar wannan batun mu koma na fim aisha ta faɗa kin san yanzu ma dorewa kawai fa na bar fim ɗinnan nan don na san shine last chance ɗina in ba haka ba na san ni da ayatullah har abada amma irin ta waccan ɗin ake ta yi wallahi to ta yi films ɗin ne ni dai bilkisu ta tambaya ke dai bari manyan kamfanin fa ko jiya sai da fkd suka min magana ta handle ɗina na twitter akwai rol ɗin da suke ganin zan yi a fim su kin san dai yadda manyan jarumai ke son harka da su masararo bari mu dakata nan sai allah kim lokaci na gaba kada kuma ta subscribe da liking da kuma share